ho oh, mizanin so mizanin so ho oh, mizanin so ma'auni ne ma'auni ne ma'auni ne Thank you. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da sabon tsarin da zai bawa 'yan Najeriya damar samun kuɗi a dukkan ƙarshen wata, ko da ko ba sa aikin gwamnati. Matsalar ku kenan mata. Yanke hukunci ba tare da kun yi ciki ba. An yi kira ga maza da su ringa kulawa da haƙƙin iyalansu. Maza kenan. su ba kaman ƙwarya ba na in ka je siya ka ƙasa ka ji mai ƙwari. daga ƙasashen ƙetare an ci gaba da cika a filayen ƙwallon ƙafa, duk da cewa ana kururuwar cutar corona zarge labari mai cike da sarƙaƙƙiyar rayuwa cikin wata alƙarya mai ɗauke da wasu al'umma mabambantan ra'ayi ɗabi'u da kuma halayya. Ana buƙatar ganin fuskar har abada don Allah ki gaggauta fita daga shagon nan tun kafin mummunan al'amari ya baya. Tsalle ɗaya ake wa da rijiya amma sai yin tsalle dubu ba a fito ba. Wani kin fi daɗi. Amma ba ka damu wata biyu ne kaca. Ke, wai yau sharabanki ne ma ni da ganin bakon watan nan naki yau sati nawa kenan. Umma ya kai wata biyu. Wata biyu? What? Kai ko kuwa yaya abu ya ne? Zarge. designing so. abin da nake miki amma ban ki san in hana ki ba wallahi yau sai kin zakinta Malam ina ruwanka? Ekka ce ko kanwarka? Babu ɗaya, babu ɗaya, amma yanzu ai ka zo ka Ina so zan gargade ka, kar ka shiga abin da babu ruwanka, idan ba haka ba, duk abin da ya faru da kai, wallahi sai dai sai dai zai ya faru da nan malam, malam ka wuce, wallahi ba zan bar ka ci gaba da ta ba. Ke kuma za ki zo ki same ni. ko ma dai me zaka ce sai dai ka ce amma wallahi da yanzu dai ci gaba da da kiran tashi tashi tashi <laughs> kawai hakan nan ka ci da mutum saboda kai kai kai ne shugaban azzalumai na duniya haba sannu bai wa Allah sannu ba ki ji ciwo ba ko kin tabbata ina ne gidanku a can baya to to to shugaban azzalumai mu je rabai mu je rabai mu je <laughs> lafiya ko na ganki cikin wannan halin me ke faruwa Allah ya sa ba dai rashi akai ba Bashir ina fa lafiya ina cikin tashin hankali amma bai dace Bashir kai min wannan tambayan ba ah, ya haƙuri mama wallahi hankali na ne ya tashi ganin halin da kike a ciki kuma a iya sani na lafiya kalau na barku a gidan nan da riƙayya ban da kai Bashir ai baya ba ta da kaɗan ina fitowa daga ban ina shiga ɗaki na ga riƙayya a cikin wannan halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mama yanzu tana ina dan Allah ya haƙuri ki daina wannan kuka komai zafi mama maganin sa Allah yanzu ina take tana cikin ɗaki na kasa kula da ita a cikin wannan halin shi sa na fito na barta amma matsala bari in je in kira musu bahu yanzu ya yi mata ko Allah zai sa mu samu kan wannan matsala وهي نسوي السلام عليكم متبو Yaya Bashir? <laughs> Na'am, kulwa. Ya na ganka cikin tashin hankali haka me ke faruwa ne? Mm. Na ga sai faman ɗaga murya kake. Musbahu nake nema. Yana ina dan Allah ina musbahu. Yana yana ban ɗaki amma da Allah ga min me ke faruwa ne ko akwai abin da zan iya yi maka. Na ga sai faman kai kawo kake ta yi. Kulwa, musbahu nake nema. Mizanin so. Oh, oh, oh. Mizanin so. ma'auni ne ma'auni ne a ah, bai Allah ba nan ne gidan ba nan ba ne nan ne gidan ma'aunin so yayya nan ba din nan to ai amma iya sani na nan ai ba ba matan aure a ciki kuma nan ne gidan na, kin tabbata eh dama gaskiya ba gida bane ba inda muke ne shine aka kore mu aka kore ku kamar ya aka kore ku a wajen aiki ne suka yi laifi su su uku shine aka kore su da shekara ta zagayo ba mu da kuɗi shine muka dawo nan da zama to shi dan mutunki ne a'a zama dai kawai muke yi zama kina nufin zaman kanki kike yi Dan Allah mu tafi. Mu je ina me ya faru? Musubahu, ka san tatsuniyar gizo ba ta wuce koki. rika yace rukayya ce jiki abin na ta yi motsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi yanzu na gurin gidan Subhanallahi. Tashin hankali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato Bashir tun yaushe wani al'amari ya faru? ni ma da yanzu na dawo na tadda mama a gida ita kadai tana ta safa da marwa wallahi cikin tashin hankali madan kusantuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu je mu je mu je mu mu je Allah alaikum alaikum assalam. Yawa alhamdulillah. Musubahu sannu ko? Yawa mama. Mun taso ka ko? A'a ma ba komi. Ai wannan yi wa kai ne. Ni ma na san za a yi min abin da ya fi haka. Haka ne. To mama tun yaushe ta fara wannan al'amari haka? Eh bana ce ba, dan nema na fito daga wanka ne, ina ta kiran sunanta, riƙayya riƙayya na ji shiru, ina shiga ɗaki na tada ita cikin wannan halin. Subhanallah. To, ba wani ɗan abu da aka ɗan bata ko aka yi mata ma'ana ina nufin magani? Ba abin da ne mata, cewa ne Bashir ya kirawo ka, ka zo ko za ka yi mata ɗan wani addu'o'i, ko Allah zai sa ta ji ɗan dama-dama. To ba damuwa, Allah ya ta lafiya. To tana ina? Ga ta ta kwance mun fito da ita. To in ba damuwa sai mu sako. ko? ba musu bawo, ai ko wani ne kayi masa iso, ballantana kai, shigo mana. Bismillah. Tana nan. tare da kulwa suna bukataccen azumi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haba bayo Allah. Me kika rasa a rayuwarki? Ki kalli fa kina da kyau da dare. Daidai naki. Kuma duk inda kike da ganin ki yar gidan mutunci ce daga gidan mutunci kika fito. Gaskiya wannan rayuwa bata dace da ke ba. inda a ce za ki yadda to da zan zame miki dukkan gata zan wahalta miki zan taimaka miki da iya ƙarfina na yadda zan iya insha Allah da a ce tun farko mutane irin ka suna tsaya su saurari matsalata da tuni na bar wannan harkar ni ko idan har kin yi alƙawarin sauyawa daga wannan rayuwar taki ni kuma na yi miki alƙawarin taimaka miki da dukkan wani ƙarfina. na zan so haka sai dai kawai amma amma me wanda ka gani yana duka na shine komai na rayuwata ba ni da komai ba ni da kowa sai shi ni ko idan har kikan mutunta alƙawarin da ke tsakanin mu to na yi miki alƙawarin taimaka miki dukkan wani ƙarfi na Mama tun da ta samu sauki to ni zan wuce. Allah ga Na gode musu mama. Allah ƙara zumunci na gode na gode na gode ah, mama ai ba komai mama Allah ƙara zumunci babu komai ai wannan dai yi wa kai ne mama kuma wato ainihin shi dama abin da ake so musulmi ya rike addu'a ita ce makami na mumini yawa ita ma kuma yanzu abin da ya kamata mai mata a ɗan ci gaba da mata addu'o'i ana ba ta rubutu tana shahara ranar da Allah zai raba ta da al'amarin nan gaba ɗaya to gode wa Allah Allah ya ƙara ta dai in shiga gida ba shi sai dan gabatar da wasu al'amura in ka fito sai mu haɗu to bari ya raka mu haɗu to lafiya na rantse ba za ta sau ba bindiga a cikin ruwa ni hadijja kun ce wa zani a kasuwa to dudu na nawa a cikin gida zuciya na tare da abin da take kauna ko da yana kusa ko nesa hakan ba zai hana ta shauƙin ko begen masoyinta na gaskiya ba damuwa ta ita ce ka riga ka shauƙa zuciyata domin na kulawar ta a gari ni ai ni na sani wallahi na sani dama tatsuniyar tsuniya gizace ba ta wuce koki yanzu ka daga jan farko shi. kuma maganin da muka tattauna shi kenan a wajen kisan waɗannan abu ne mai sauƙi amma gyaran ta sai an sha wahala wannan shi ya komai sauƙi a wurina masu iya magana kan ce duk abin da kika ga ya koro kwaɗo daga ruwa har ya faɗa wuta to haƙiƙa wannan abin ya fi wutar zafi to ki adana kalamanki wani Allah za su yi wa masu rubutun kaya amfani kasan duk wanda ya haɗu gashi, shi dole sai zarge za mu fara saka muku wannan shiri na zargi a dukkanin ranar talata da misalin karfe 8 na dare kada ku manta ku yi subscribing channel din altarif tv da kuma zarge tv tare da danna kararrawa wadda za ta sanar da ku alama da zarar mun ɗora shirin zarge mugun kulli